Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. A ƙasan Ghana kuma za iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Kuna kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Amina Buhari auna ce daga birnin Washington DC tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau laraba biyar ga watan Yuni na shekara 2019. A cikin shirinmu na yanzu za ku je sharhin da wani kwararre ya yi game da gurɓacewar muhalli sakamakon wasu ayyukan bil'adama. Akan wannan batu yau muke son jin ra'ayinku ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurɓacewar muhalli a inda kuke. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Za mu kawo muku labaran wasanni daga ƙasar Ghana amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta ne. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare. Shugabannin masu zanga-zanga a Sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakanin su da manyan dakarun sojojin ƙasar. Suna faɗin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya ba ne, yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zangar a wani farmaki wanda ya sanadiyar mutuwan mutane aƙalla ɗari a wannan mako. A yau Laraba mai magana da yawon kungiyar masu zanga-zangar da ake kira Sudanese Professional Association ko kuma SPA a takaice. Muhammad Yusuf Al-Mustafa ya faɗi cewa kiran da janar Abdel Fattah Burhan ya yi ba na gaske ba ne. ba kuma da ba na gaske ba ne ba kuma sojojin da ke aiki a ƙarƙashinsa sun kashe 'yan sudan kuma suna ci gaba da kisan amma a maimakon zaman sasancin ƙungiyar ta spa wadda ke cikin haɗakar ƙungiyar da ake kira forces for freedom and change ko kuma ffc a takaice wato ƙungiyar da ke wakiltar masu zanga-zanga za ta ci gaba da zanga-zangar goyon bayan demokradiyya don tilastawa sojojin miƙa mulki ga farar hula. Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a birnin Portmont da ke kudancin Birtaniya domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar Turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara a kan sojojin nazi taron ya kunshi kaɗe-kaɗe da karanto tarihin abin da ya faru a lokacin ciki har da inda shugaba trump ya karanta addu'ar da tsohon shugaban amurka franklin roosevelt ya taɓa karantawa masu sauraron rediyo bayan da aka fara mamayar sojojin na nazi a shekarar 1944 ita ma sarauniyar ingila elizabeth ta biyu ta shiga cikin taron tare da tsofaffin dakaru da suka taka rawa a wannan rana wacce ake wa lakabi da d labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta freedom house da ke nan amurka ta ce 'yancin 'yan jaridu yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma na walwala al'umma a cikin wani rahoto da ƙungiyar mai zaman kanta da ke fitarwa a duk shekara wanda aika fitar a yau laraba ƙungiyar wacce ke zaman kanta ta ce 'yancin 'yan jaridu a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru goma saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu a jihohi masu dokoki da kuma barazana ga masu aikin jarida da 'yancinsu na yau da kullum. A yau Laraba shugaban hukumar da ke kula da harkokin ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce, akwai buƙatar kuɗaɗe na gaggawa don a magance yunwa a yankin arewa maso gabashin nahiyar afirka bayan da aka ƙara samun ƙarancin ruwan sama mark lockock ya ce zai saki dala miliyan 45 daga asusun gaggawa na majalisar ɗinkin duniya don taimakawa somalia da ethiopia da kenya amma ya ce ana buƙatar ƙarin kimanin dala miliyan 700 a wannan shekara don hana matsalar yunwa kamar wacce ta faru a somalia a shekarar 2011 lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 250 daga cikin kudaden da aka rarraba dala miliyan 30 na somalia ne dala miliyan 10 ga ethiopia da kuma dala miliyan biyar na kenya na fi damuwa da somalia inda a ƙarshen shekara muna da tunanin akwai mutane miliyan biyar da ɗigo hudu da ke fama da mummunan rashi sannan mutane miliyan biyu da ɗigo biyu na iya kasancewa cikin mummunan yanayi a cewar lokok yayin da yake ganawa da wani ramin rukuni na manema labarai Zahra Aminu fage ce ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware ranar biyar ga watan Yunin kowace shekara don ƙara jan hankalin jama'a akan muhimmancin kula da muhalli. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da ƙasashe da yawa musamman a nahiyar Afirka ke fuskantar gurɓacewar yanayi wanda wasu ayyukan bil'adama ke janyowa. To ko ina mafita a wannan lamarin? Wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal na ɗauke da ƙarin bayani. Ranar biyar ga watan Yuni na kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin muhalli. Akan haka, Litton da Dr. Murtala Abubakar na Jami'ar Sokoto, masani a game da muhalli da yanayin ƙasa, wanda ya yi muna ƙarin haske kamar haka. To, Hassan gurɓacewar muhalli yakan faru ne ta yanayin abin mu 'yan adam muke aikatawa a bayan ƙasa mafi yawa. Za ka iya ce mafi yawa ko dai irin misali a ce zubar da shara inda muka ga dama a bisa ka'ida ba ko kuma zubar da ainihin wata guba ko wasu abubuwa ne da muke kwasowa daga gidajenmu ko kuma irin yanayin ayyukan da muke yi wainda zai iya ainihin gurbatar da ainihin yanayi na aiza ƙasa ko iska da muke shafa ko ruwa da dai sauran abubuwan da ake amfani da su. Dokta menene illar gurɓacewar muhalli? Magana ta gaskiya illar shi yawa gare ta amma dai babbar illar ita ce ainihin kamuwa da rashin lafiya a sanadiyar haka akwai cututtuka da dama waɗanda za ka iske sukan faru ne a sanadiyar ainihin gurbacewar muhalli dole shan ruwa mara kyau ko kuma shakar iska wanda already aka gurbata da dai sauran ire-iren waɗannan to da yawa za ka iske a wasu unguwanni saboda yawan shara da ake zubarwa ta cika wuri ta ba zo aka kwashe ba kuma ta ruba especially idan aka yi mata ruwa haka za su ga ta ruba tana wani wari ma'ana tana sakin wani iska wanda idan ka shake shi ba ka jin daɗi Sai kanka ka san ya wannan guba ce kake shaƙa. Irin cututtuka kamar irin su Ebola irin su zazzabin ciwon sauro da sauransu waɗanda duk suna da nasaba ko alaƙa da gurɓacewar muhalli. Idan muka ɗauki malaria misali za ka iya da ake kyankyasar shi kan shi sauran za ka iske wuri ne inda an bar Wa a kwance ba su gudana ko kuma inda danshi yake nan yake samu ya je ya kwaya kwanshi to wuri ne wanda yake gurbatacce a takaice cuta irin ebola kuma za ka iske mafiya cututtuka ne masu biyar ainihin iska idan mutum ya shaka yana iya samun matsala kwarai da gaske. to dokta a tsakanin hayakin da ababen hawa kamar motoci da babura ke fitarwa da kuma waton jibgishara wani ya illa a wajen lafiyar bil'adama ko kuma wani ya fi gurɓata muhalli? Da yanayin abu da aka yi a wannan hayakin da ake fitarwa ta motoci da babura da muke hawa da kuma yana hayaki na kone itace da muke yi saboda girki da dai sauransu ko kuma yana hayakin da su masana'antu da su suke fitarwa ya fi illa saboda bar yake gurɓata yanayi. To dokta me ya kamata a yi domin kaucewa gurɓacewar muhalli da yanayi? Matakan da za a ɗauka masu yawa ne ya ta'allaka daga eh, wani irin yanayi kuka samu kanku sannan ne eh, ya kamata a ce ku idan har muna son mu rage shi to dole sai mun canza yadda yanayin ainihin kunan mu yake in motoci za mu rage hawa idan tafiya ƙasa za mu kama yi misali ba wai na ce dole sai kowa ya zo. amma dai ka rage ainihin commuting ta, yanayin ko kuma mu samu alternative daga shi wannan man da yake ba mu wannan aikin da muke tunani idan shara ce za mu mu zubar mu da inda ya kamata mu zubar da ita da kuma yadda ya kamata a kwashe ta ba mu zo mu dora ta a magudanan ruwa ba yadda kila za a iya samun an rufe ainihin hanyoyin magudanan ruwa wanda zai iya haifar da ambaliya da ko kuma gurɓata yanayi da shuka itace yana kwarai rage ainihin waɗannan abubuwa. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. da Hassan Umar Tambuwal. Yau muna son jin ra'ayinku akan ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurɓacewar muhalli a inda kuke, amma kafin mu buɗe layukanmu ku shakata da wannan waƙar. kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla ga kira nan ya shigo mana daga Bauchi. Wa nake tare da? Barka ku da dare kuna tare da Mudassir Muhammad Tafawa Gwalewa. To Malam Mudassir muna jin ka. Wato matsalar muhallin nan ni abin da nake hage musamman ma a daidai wannan lokaci a kasashen kasashenmu na Afirka da lokacin damina ya fara sauka. Mm. dole sai mu mutane mun tashi mun haɗa hannu wajen tsabtace muhallin da muke rayuwa domin saboda yanzu da muke zuwa da shara barkatun ya gangara zuwa hanyoyin ruwa an take sai ke ga isharen eh, ya zo ya cushe hanyoyin ruwan ruwan ya yi ambaliya sai ga an samu matsaloli sannan abu na biyu shine eh, gaskiya kamar yadda shi masani ya yi bayani wannan hayaki nan ba karamin gurbata wuraren kuma saboda lokaci guda da ga idan hayakin ta zo sai ga numfashin mutum ka zai ɗau don haka lalle lalle mu muke jawo kanmu matsalan kuma babu wanda zai iya gyara mana sai mu ɗin saboda haka lalle ya kamata mu faɗaka mu yi kokari mu gyara muhallinmu don saboda kiwon lafiyar mu ta inganta na gode mudassir muhammad to mun gode malam mudassir yanzu kuma bari mu leƙa jihar taraba salamu alaikum alaikum. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To za ka gabatar min da kanka? Ne eh, ni ne Muhammadu Bello Jawar Ajiya mutum biyu jihar Taraba gasar lokal gana. To Malam Muhammad Bello ko za ka ɗan rage muryar rediyon ka ko ka ɗan matsa daga kusa da rediyon naka? Eh, za a iya kashe shi maulidin da aka yi ne ban ji ban na jin abin da aka yi wani maulidi ake yi Um, Maudu'inmu na yau ne ta yaya kuke ganin za a magance matsalolin gurɓacewar muhalli a inda kuke. Eh to, ta yadda za a magance wannan eh. gurɓacewar muhalli a yadda muke al'amura da wadda suke ya shafi mu talakawa mu kiyaye abubuwan da ya kamata kamar tsara shara da abubuwan da ake a yi shi da yadda ya kamata a yi shi mu ya mutu kuna kafin a koma ga magana masu yi sannan ana neman taimako daga gwamnatin ita ma akwai abin da ya kamata ta gyaggyara guraren da za ta shashare domin ita za ta kawo agajinta mu gama da a samu da za a samu sauƙin a al'amari. kuma eh, ina kuma farin ciki da saduwa da ku kullum na neman lambar naku baya tafiya. To. Ina gaida kowa da kowa yayin da kuke. Allah ya bani sa'a da na kira ku. Ina muku ina muku ina marhabi da zuwa na kuma na gaishe ku duhun gaba Mu ma muna murna yau ka same mu. Mun gode mm. Malam Muhammad. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Ga kira na gaba nan daga niger Salamu alaikum. salamu alaikum amin alaikum salamu daga wani daga ina kake kiran mu daga daga daga huntuwa a karamar hukumar huntuwa jihar katsina to madalla za ka gabatar min da kanka eh suna na ahmadu abdulhamidu kwangwai to malam amadu menene ra'ayinka akan maudu'inmu na yau wato ra'ayina muhimmin abu tsaftar gida da ta muhalli da share kwata da dukkan inda karanta take ita kuma hukuma ta taimaka da kwashewa da ta ita gari. To amma ana misali kana sani cewa matsanancin zafin da aka shiga wannan shekara illa ce na gurɓacewar muhalli? to kuma akwai ƙarin bayani da zan yi domin da mu talakawa da hukuma eh, da gaske da da itatuwa a dazuka da gonaki shi ma zai rage mana wannan zahin. Haka. Eh. To zaka akwai shawarar da zaka bada? Eh, shawarar da zan bada lallai daga mu talakawa har gwamnati a faɗin abu a baki a rika ƙoƙarin aiwatar da shi saboda a nuna muhimmanci shi mu dai yanzu nan lokal government sun huntuwa. tsakani da Allah gwamnati tana iya kokarin ta wajen tsabtace muhalli. To alhamdulillah. Kuma talaka suna taimakawa kwarai. Yanzu abubuwan da ya damu mu sai kashe itatuwa a daji da sauransu wanda ya kamata a taka mu abun birki tare da sauran doka domin a samu saukin zafi a yankin mu ma da sahara cikin su shigo mana. To, mun gode kwarai da gaske Malam ahmadu daga jihar Katsina. Yanzu kuma wa muke da shi daga Kaduna? To, sunana Murtala ne hajiya kuma ina kiran ku da garar gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To, Malam Murtala, menene ra'ayinka akan maudu'in mu eh, na yau? Eh, ra'ayina shine hajiya a kaman mu ce a Najeriya yadda ne nazari irin nawa kusan in ce matsalar na talakawa talatin na gwamnati saba'in. Misali shine cewa ya kamata a ce an samu mana wutar lantarki. Kin ga za a daina irin amfani da gawayi da itace a samu gas da karazin da a farashi mai sauki to mm. hatta irin da ake cewa ma bishiyoyi ana sa su a daji zai sauki amma babu cikakken wuta dole ne ka je ka sai gawayi ka daura girki so biyu so uku a rana to ai malam mutala kuma ya kamata a ce gwamnati kan na'am kerosene ai da iskan gas duk su ma suna ba da nasu gudunmuwa wurin gurɓacewar muhalli haka to amma ba kamar irin eh, shi cakol haka da shi fayawuda haka itace ba mm. kuma kin ga ya kamata a ce kamfanin da suke abinci ko abin sha na leda gwamnati ta sa musu ido sosai su rage yin abubuwa a ce a leda din nan ko kuma irin tekawa wannan roba din nan mm. da haka muke kara kiran ma ita wannan gwamnati a ce maganan wutar lantarkin nan ta kara yin bincike akan wanda ta za ta bincika domin a samu wuta dan a samu saukin gurɓata muhalli da fatan za ku tashi lafiya To, mun gode kwarai da gaske Malam Murtala daga Rigasa Kaduna. Ga bayanan yana shigo mana daga Jigawa. To, ni ne Aminu Sarki tsohon soja daga Iyawa. To, Malam Aminu, menene ra'ayinka? Hello? Malam Aminu muna jin ka. Yawa, yawa, wannan abu da sa na a dawo da ake da ake yi. to wayan malam aminu ya tsinke amma kuma yanzu bari mu leƙa jihar plateau wa muke da shi daga jos malam abdullahi ne to malam abdullahi menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau maudu'in na ina saurara kwarai na batun shara na muhalli ko tsabtace muhalli eh yawwa to wannan abubuwa yana son a yi wa kai tanadi tanadin ko ba wani abu ne a tsaftace muhalli a yi shara mai kyau duk lokacin da aka ce za a yi shara mai kyau za a sabi shi da kyau kuma ba za ka samu sauro ko wasu kudaje suna ta damun ku ba. Haka. To Malam Abdullahi in an yi sharan ina kake ganin ya kamata a ringa zubar da su? Sharan nan idan aka tanada shi akwai inda ake samun wata yin rami a gefe. wadda za a rage duk gashi a ciki hmm. eh, ana tara shi akwai masu zuwa su kwashe su je su kai shi gona sannan kuma idan kuma Greenwich ne wurin da ruwa ke bi a tsabtata shi a gyara shi da kyau domin shi ne kyakkyawan manufa wadda mutum zai tanadi da tsabtar rayuwarsa in ba haka ba sauro da kudaje munana za su rika addaban mutum. To, mun gode kwarai da gaske Malam Abdullahi da ra'ayinka. To jama'a har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe hudu da minti hamsin da da minti hamsin da uku yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kungiyar clubs din da ke cikin ligin kasar Ghana Kojo Piano ya yi kira ga kuma za san kwatako da canje ra'ayinta na ficewa daga wasan kusa da na karshe na gasa na musamman na hukumar kwallon kafar kasar Ghana kuma sai asan kwatako a cikin wani jawabi da aka gabatar a ranar talata ta baya da sanarwar ra'ayinta na janyewa daga wannan gasa dalilin wasu rashin adalci dangane da kunce-kunce da ke kewaye da wannan gasa. Sun nuna cewar sun janye ne daga rukunin farko na gasar adalin gazawar kwamitin daidaita sha'anin kwallon kafar kasar ghana wurin biyewa bukatunta a shiri'anci na canja filin wasa da kuma rabon abu da da a samu na shiga kallon wasan na kusa da na ƙarshe da kwatakwa za ta buga da Accra House of Oak in ji jawabin sai dai chairman clubs clubs da ke buga ligin ƙasar Ghana ko Piano a yayin da wannan magana ya taso ya yi kira ga kuma sai a Atanti kwatakwa da ta yi kokari ta janye ra'ayin nata in zai yiwu dukkanmu ai mun mara wa kuma sai Atanti kwatakwa a yayin kamfinta ta Afirka saboda haka muna kira gare su da su janye wannan ra'ayi nasu su fito su kara a wannan wasa saboda ƙwallon ƙafar ghana in ji kujo Fiano. Babban jami'in zartarwa na Agirihim Magadan Groups of Companies Dr. Daniel Mokoli ya bayyana cewar a hakikanin gaskiya ya yi niyyar daukan nauyin Accra Great Olympics da ke wasa a rukunin farko amma ya janye shirin nasa a dalilin hali na wasannin motsa jiki a nan kasar. Game da abin da ya ce ne tafiyar da sha'anin kwallo a Ghana yana da tauri abin da ke bukatan yawan jari da albarkatu. Ƙwallon kafar Ghana na da tauri a dalilin haka na canza ra'ayi na da na ɗauka na farko dangane da mallakar Accra Great Olympics yake faɗa. Shugaban kungiyar kawance na kasar Ghana na magoya bayan Black Stars Ibrahim Bwace wadda aka fi sani da one man Supporter ya bayyana cewar gwamnati za ta ɗauki nauyin magoya bayan Black Stars ɗari zuwa gasan cin kofin Afirka da za a yi a kasar Masar. A ƙarshe dai shugaban kasar Ghana Nanu Adedankwa Kufa Ado ya yi kira ga 'yan wasan Black Stars da su girmama kociyansu Kwesi Apia sa'an nan kuma shi kuma kaftin ɗinsu Andrew Dede ayushi kuma ya kamata su girmama shi yadda ya kamata yana mai faɗan cewar muddin dai ba za su girmama waɗannan shugabanni nasu ba to samun yin galaba har su lashe wannan kofi na Afirka da aka jima ana karancin cinsa zai yi wuya saboda haka yake gargaɗin su girmama su da irin umarni ko kuma shawarwari da za su basu da haka za su yi galaba a wannan gasa inda za su wa al'umman ga baki ɗaya ransu da zaran sun lashe wannan kofi da wannan labari na shugaban kasar Ghana ga Black Stars muka yi so ƙarshen labarin wasannin na yau. Ridwan tara bas sashen Hausa na muryar Amurka akra Ghana. Yanzu kuma Ga Zahra Aminu fage da labarai amma a takaice. shugabannin masu zanga-zanga a sudan sun ki amincewa da wani kira na zaman sasantawa tsakaninsu da manyan dakarun sojojin kasar suna faɗin cewa kiran da sojojin suka yi ba na gaskiya ba ne yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da auna masu zanga-zanga a wani farmaki wanda ya sanadiyar mutuwar mutane akalla ɗari a wannan makon. Shugaban Amurka Donald Trump ya haɗu da Prime Minister Birtaniya Theresa May da Prime Minister Canada Justin Trudeau da shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel da sauran shugabannin duniya a da sauran shugabannin duniya a birnin Portmont da ke kudancin Birtaniya. domin tunawa da dakarun haɗakar ƙasashen nahiyar turai da suka yi taron dangi suka kuma samu nasara a kan sojojin nazi ƙungiyar nan mai rajin kare mulkin demokradiyya ta freedom house da ke nan amurka ta ce 'yancin 'yan jarida yana raguwa a duniya tare da 'yancin siyasa da kuma walwalar al'umma a cikin rahoton da ƙungiyar mai zaman kanta take fitarwa a duk shekara wanda aka fitar a yau laraba kungiyar ta ce 'yancin 'yan jarida a duniya na fuskantar tawaye matuƙa sama da shekaru goma saboda ci gaba da cin zarafin kafofin watsa labarai masu zaman kansu. To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage ta ta taya na gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Rob Amina Buhari Auna ke cewa ku kwana lafiya.